da abdulmalik ramadani aljazairi ya wallafa allah ya masa rahama yau za mu tashi a cikin shafi na 25 ko 24 na'am na'am na'am da hudu na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim وأما عقوبتهم بالفقر والقهر نعم وما وما عقوباتهم بالفقر والقهر ونقص الثمرات بسبب ذنوبهم amma uqubansu da talauci da fari da kuma tauyewar ayyukan itace duk waɗannan suna faruwa da sababin 'yan adam ne وكما قال الله تعالى kamar yanda Allah ta'ala yace walaqad aqazna ala fir'auna bis-sinin haqiqa mun kama iyalan fir'auna wato an ce iyalan fir'auna mabiyan fir'auna a cikin addininsa. sa mun kama su bis da fari ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون da tauyewan ayan itatuwa ko za su yi tunani kun gane ko Allah ta'ala ya kama mabiya fir'auna da fir'auna da mabiyansa Allah ya kama su da fari da kuma tauyewar ƴaƴan itace kowane Allah za su yi tunani su tuba daga zunubansu na'am wa amma uqubatuhum li fasadil amwali wal aulad amma uquban su ba da bacin dukiyoyi da ƴaƴa fa kama qala Allah azza wa kamar yanda Allah ta'ala ya faɗa ne fala tu'jibuka amwaluhum amwaluhum wala auladuhum wato kada ainihin dukiyoyinsu da kuma ƴaƴansu su baka sha'awa ya zama to kana sha'awan dukiyoyi da ƴaƴa na kafirai dukan su baka sha'awa saboda me innama yuridu Allahu li yu'azzibahum biha fil hayati dunya kawai abinda Allah yake nufi shine yayi musu azaba da ita a cikin rayuwar duniya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun kuma rayukansu su fita suna kafirai wannan shi ne abin da Allah yake nufi kenan kaga kafirai Allah ya ba su ƴaƴa kaga kafirai Allah ya ba su dukiya kada wa'annan ƴaƴa din ko wa'annan dukiya din su ringa daukan hankulanka duka rikice gaba daya kamar yadda da yawa daga cikin musulmi suke rikicewa da yawa daga cikin musulmai sun rudu da irin ƙarfin tattalin arziki ƙasashen turai wato sun rudu da irin arzikinsu da irin ƙarfin makamansu da irin kaza da irin kaza da suke da shi za ka ga wani musulmi ne shi kaman wato kaman yana so ya nuna maka ma cewa kaman addinin musulunci ba gaskiya bane tunda da a ce addinin musulunci gaskiya ne yaya za a yi a ce kafirai su fi musulmi ƙarfi yaya za a yi kafirai su fi musulmi ƙarfin tattalin arziki shi tunanin shi in dai ka riƙe addini za ka fi kowa ƙarfin makamai za ka fi kowa ainihin ƙarfin ainihin ilimin kimiyya da fasaha za ka fi kowa ƙarfin tattalin arziki shi haka abin yake shin a cikin tarihi na musulunci a sau nawa ne aka samu musulmi sun fi kafirai ƙarfi a cikin tarihin musulunci in ka duba tarihi gaba ɗaya za ka Allah yana ba mu labarin ainihin kafirai sai kafiran sun fi musulmi ƙarfi sai dai daga baya bayan an gama azabtar da musulmi sai kuma Allah ya kawo nasara ta inda ba izata yi zata ba ko ba ka ba yanzu kamar adawa yanzu musulmi suna iya komawa da su la amma kaga su wayannan adawa wai halakar da su Allah ne ya halakar da su ba wai da karfin musulmi ba sai dai da karfin Allah subhanahu wata'ala haka nan dawa. za ga Allah ne ya raba mu labarin su zaban samudu wa adun bil qari'a to wayannan samudawa din da adawan wanda Allah ya ce allati lam yukhlaq misluha fil bilad ko to ire iren sun kana jin labari a tarihin musulunci zaka cewa kafirai Allah yakan ba su karfi karfi na makamai karfin mulki ƙarfin tattalin arziki fiye da musulmi to wannan ne ma yake nuna addinin musulunci gaskiya ne sai ga musulmi masu rauni sai Allah ya daura su akan masu karfin kamar ka duba tarihin manzo sallallahu alaihi wasallam da ya fara da'awa ai musulmi su ne ƙasa ko kafire su ne sama sannan ga manya-manyan dauloli na farisa da rumawa da kuma habashawa da sauransu dukansu gaba ɗaya suna da ƙarfin makamai amma kuma daga bayan sai Allah ya ba musulmi ƙarfi a kansu saboda musulmi sun tsaya sun rike addininsu to abin da ake magana nan wajen wato kada dukiyoyin kafirai da kuma ƴaƴansu su ɗauke muku hankali har ya zamanto kun yi ridda kun bar addinin an gane ko wannan karfin tattalin arzikin da aka ba Amerika, aka ba ingila aka ba china da sauran garuruwa inna ma yuridu Allahu li yu'azzibahum bi hafi dunya fil hayati dunya Allah kawai yana so ya musu azaba da wannan dukiya ne a rayuwar duniya wannan dukiya kiwon ragon layari haka an anfusuhum kuma rayukansu su fita wahum kafirun alhali suna kafirai Allah yana so ya dauki ransu ne a kafirai shi yasa ya ba su wannan karfin tattalin arziki karfin makamai karfin menene karfin menene an gare ba wai dan yana son su bane kada ka dauka irin wannan ci gaban da suka samu saboda Allah ya fi son su ne fiye da kai ko Allah ya fi son kasashen kafirai ne fiye da kasashen musulmi shi yasa kasashen kafirai sun fi ci gaba eh? to ba haka bane Allah yana so ya musu azaba ne saboda sun masa laifi sai ya musu kiwon ragon ya an gane na'am wa amma uqubatuhum bil faydanat bil faydanat wal yau amma azaban da Allah yake wa mutane ta hanyar ambaliyar ruwa da kuma kisfewa wato ai ta samun girgizan kasa kasa suna kasa na budewa wato tana haɗiye gidaje tana haɗiye dukiyoyin mutane tana haɗiye jama'a misali a samu kisfewa da waninta fa kama qala azza wa jalla to kamar yadda Allah ya bamu labari ne azza wa jalla cewa fa kullan akhadna bi ko kowanne daga cikin su mun kama shi da zunubinsa me yasa Allah ya musu azaba fa minhum man arsalna alayhi hasiba eh? bi zambi an ce kowa kama shi da bi da zunubi shine mahallin shahidi cewa in kaga Allah yana wa mutane azaba to wa'annan mutane akwai laifin da suka yi wa Allah ne wata Ala? sai Allah yana kama su da wannan abin to sai Allah yana dan bamu labari dan ya zama darasi a gare mu kowanne daga cikin su akhazna bi zambi mun kama shi da laifinsa na'am minhum man arsalna alayhi hasiba daga cikin su akwai wanda muka aiko musu da iskan tsawa a wato iskan duwatsu wato iska masu duwatsu a ciki an gane ko Allah ya sauka musu da iska guguwa mai karfi mai kwaso duwatsu tare da su su ne mutanen wa mutan adawa ke nan ko adawa mutanen annabi hud can da Allah yake ba mu labari a can a can surat al-haqa bal haqa ko kazzabat can wa ma adraka mal haqa kazzabat adun kazzabat samudu wa adun bil qari'a fa amma samudu fa uhliku bi taghiya amma samudawa an halakar da su bidagiya da wata tsawa mai wuce gona da iri mai tsanani wa amma adufa fa uhliku bi rihin sarsarin atiya adawa an halakar da su da wani irin iska mai ƙara mai wuce gona da iri iska mai ƙara mai wuce gona da iri sakharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyamin husuma Allah ya hore musu wannan kwana bakwai ba a darare bakwai da kuma kwana bakwai a jere wato yini a gane fataral qauma fiha sar'a ka annahum a'jazu nakhlin khawiya Allah yana ba mu labarin irin yadda ya yi azaba ga wayannan bayan Allah kaga in ka duba wayannan mutane bai yasa Allah ya musu wannan azaba haka nan kawai suna zaune salin alin ba abin da suka yi wa Allah Allah ya musu azaba ko zunubi ne zunubi ne shine Allah yake ba mu labari ai wazkur akha adin iz anzara qaumahum bil ahqaf wa qad anzara qaumahu bil ahqaf wa qad khalat an-nuzur min bayni yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu yace ka ambata musu dan uwan adawa shine annabi hud lokacin da yayi wa mutanansa gargadi a can tudun rairayi yayi musu gargadi lokacin nan gargadi ya riga ya shude gaba gare su da baya gare su an musu gargadi an turo ainihin sakonni kala-kala zuwa gare su Allah ta'budu illa Allah cewa kada ku bauta ma kowa sai Allah inni akhafu alaikum azaba yawmin azim lalle ina jin tsoro a gare ku azaban wani yini mai girma qalu ajita lani ta'atika na an hatina suka ce ya kai wudu shin ka zo mana ne dan ka juyar da hankalinmu daga allolinmu da muke bauta ma fa atina bi masa to in har kana yi da gaske ne in ka ce kai annabin Allah ne ka zo mana da abin da kai mana alƙawari ka zo mana da shi in kunta mina swadiqin in kana daga cikin masu gaskiya ka zo da shi mai annabi ya ce musu qala bal ilmu indallah wa uballighukum ma ursiltu bihi walakin ni arakum qauman tajhalun yace sanin gaibi yana wajen Allah ne Allah ta'ala shi ya san lokacin da zai muku azaba ni dai kawai ina yin gargadi ne an gane ko wa uballighukum ma ursiltu bihi kawai ni ina muku gargadin abinda aka aiko ni da shi ne walakin ni arakum qauman tajhalun sai dai ni ina ganin ku mutane ne wanda kun jahilci al'amura ba ku gane bayani na ce ku daina bautan gumaka ku dawo ku bauta ma Allah shi kadai ku daina kaza ku daina kaza wa'annan laifuffuka za su janyo muku azaba kun kasa ganewa har kuna cewa fa'atina bi ido na. ka zo mana da abin da kake kyace mana in har kana daga cikin masu gaskiya an gane wannan to wannan shine abinda suka ba annabin su amsa lokacin da yake musu gargadi cewa su daina ta'addanci su daina laifuka da sauransu to a lokacin da Allah ya tashi saukar da ayan fa walam mara auhu aridum walam mara auhu aridan mustaqbila awdiyatihim a lokacin da suka ganshi suka ga girgije ya fuskanci rafukan su girgije ne aridan mustaqbila awdiyatihim girgije ya fuskanci rafukan su qalu hadha aridum mumdiruna suka ce wannan girgije ne zai mana ruwa ai suna ta murna dama an dade ba ruwa ba wannan girgije ne zai mana ruwa sai Allah ya ce bal huwa masta'ajaltum bihi wannan abin da kuka kuka nemi gaggautar da shi ne ai kun ce fa atina bi mata iduna to gashi nan Allah ta'ala ya sauka muku shi rihum fiha azabun Ali. wani irin iska ne wanda a cikin shi akwai azaba mai radadi shine iska wanda yake hada da tsakuwa an gane irin iskan nan mai ƙarfi tare da tsakuwa yake zuwa tudammiru kullu shay'in bi amri rabbiha fa azbahu la yura illa masakinu wannan iska yana ki kowane irin abu da da umarnin ubangijin su sai suka waye gari ba a ganin komai sai ainihin masaukan su duk an halakar da su Allah ya ce kazalika najzil qawmal bi mujrimin haka muke saka wa mutane masu laifi ko shine mahallu shayi. kazalika najzil qaumal mujrimin haka muke sakawa mutane masu laifi kenan menene dalilin da yasa Allah ya halakar da su ya musu wannan azaba laifi na'am wa minhum man akhadhat usayha daga cikin su akwai wanda tsawa ya kama shi wa minhum man khasafna bihi al-ard daga cikin su akwai wanda muka ainihin kizufe kasa da su kawai mutanen karuna ko wa minhum man aghraqna daga cikin su akwai wanda muka nazar a cikin ruwa kawai mutanen annabi nuhu alaihi salam wa ma kana Allah li yuzlimakum Allah bai kasance zai zalunci wayannan mutane ba walakin kanu anfusahum mu. sai dai sun kasance kawo kawai suke zalunta A shekaru ba Allah ba zai zalunce su ba wannan halakarwan Allah baya halakarwa a banza dole akwai abin da suka yi ashe idan kaga mutane suna fuskantar ainihin azaba a wajen Allah subhanahu ta'ala. kada ka dauka cewa haka nan ne kawai ko ba haushe na cewa ruwa baya tsami banza da zarar an ga ruwa ya tsami to akwai magana ko to saboda haka tunda har kaga mutane da can suna cikin ni'ima suna cikin kwanciyar hankali sai kuma aka jarabe su da da wani irin nau'i na azaba to lalle wayannan mutane su binciki ayyukansu an gane wannan in har mutane suna cikin ni'ima to kada abu ya canza to akwai magana ba inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim lalle Allah baya canza abin da ke tare da mutane har sai su mutane sun canza abin da ke tare da kawo kansu in kaga mutane suna cikin ni'ima suna cikin walwala suna cikin tsaro sai ka zo kaga wannan tsaro ya riga ya kushe ya zamanto sun shiga cikin yaƙe-yaƙe ga abin da ya shafi fashi da makami ana ta yi ga abin da ya shafi ainihin kidnapping ana ta yi sannan kuma ga yunwa ga yunwa ga rashin albarka na ainihin a na dukiya misali ya zama to al'amura sun canza gaba ɗaya bayan da ana cikin ni'ima to me ya kamata mutanen su yi zanga-zanga ko su hau kan mumbari su rinka zage-zage ko menene manufa ko me mafita da akwai wanda zai ga kawai abin da ya kamata yanzu kawai laifi ne na shugaban kasa kawai ya kamata kawai a fito a haukan mumbari a yi ta wa'azi ana sukan ainihin shugabanni ko kuma a fito a yi ta zanga-zanga har sai ainihin tattalin arziki ya dawo daidai kun gane wannan ayi to a ƙa'ida na sunna fahimta na salafiya ya yake fahimta na salafiya in man ga mutum yana cewa shi dan salafiya ne sai mu ga ya hau kan mumbari kawai shi ba shi da wanda yake suka sai shugabanni akan wannan matsala ko kuma ya ware wasu mutane daban yana suka ko ya ce kawai yan kasuwa ne suke da laifi kawai ko kaza kaza kaza kaza ko kawai ya kamata ne a fito a yi zanga-zanga al'amarin ya yi tsanani da sauransu shin za mu ɗauka wannan ya gina wannan al'amari akan fahimta na sunna ko akan fahimta na bidiya a ƙa'ida na sunna yaya abin yake ga aya ta gaya mana inna laha la yughayyiru ma qaumin Allah baya canza abin da ke cikin mutane na ni'ima hatta yughayyiru ma bi anfusihim har sai sun canza abin da ke tare da kawukansu a wata aya zalika bi anna laha lam yakum mughayyiran ni'imatan an amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wannan Allah ta'ala bai kasance zai canza ni'iman da yayi ma wasu mutane ba an gane wannan ko har sai mutanen sun canza abin da ke tare da kawukansu sannan ga ga wancan ayan da muke yawan karantawa wa daraba Allahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan Allah ya buga misali da wata alƙarya ta kasance a da tana cikin aminci tana kuma cikin natsuwa ba ta da matsala ya ati hari zuku ha ragada min kulli makani arzikinta na zuwa mata a yalwace ta ko'ina tana samun arziki a ko'ina fa bi al'umillah sai suka kafirce wa ni'imomin Allah ya zama to su ne luwaɗi, su ne ƙungiyan asiri su ne maɗigo, su ne zinace zinace su ne shirka su ne cin hanci da rashawa duk wani laifi da ka sani a duniya na ta'addanci su ne su ne kuma danniya da zalunci misali ya fi harin kwahara ga min kulli makanin fa kafara bi al'umillah sai suka kafirce ma ni'imomin Allah sai suka kafirce sai Allah ya musu yaya fa azaqa Allahu libasal libasal ju'i wal khawf bima kanu yasna'un sai Allah ya dandana musu libasal ju tufafi na yunwa wal khawf da tsoro bima kanu yasna'un saboda abin da suka kasance suna aikatawa me yasa Allah ya dandana musu tufafi na yunwa da tsoro aikin su an gane ko saboda sun canza daga aiki mai kyau zuwa mara kyau sun canza daga ainihin sunna zuwa bid'a sun canza daga musulunci zuwa kafirci sai Allah ta'ala ya musu wannan azaba din ashe wannan ka'ida ce salafiya wanda ya kamata ɗan uwa su sani cewa wato ayyukan da muke aikatawa suna tasiri wajen jin daɗin rayuwarmu ko wajen azabtar da mu na'am wa adillatu hadha albabi la takadu takhfa wato dalilan wayannan babi a bayyane su ba sa kusa masu koya in kana karanta qur'ani da kyau kana duba tarihi zaka abin a fili yake wa ashaddu min hadhihi kulliha ay yu'aqabu bi salbi al-iman wal huda yau abin da yafi tsanani daga cikin wannan shine ayi musu azaba da zare imani da shari'a wa adam al-intifa bil ilm da kuma rashin amfani da ilimi kaga wannan ba kowa zai gane ba shi ma wani nau'i ne na azaba kaga wato da kana da imani Allah ya zara imani azaba ake ma an gane ko da can kana da karatu kuma kana aiki da karatun sai ka zamanto ainihin baka aiki da karatun to rashin aiki da ilimi ba shi ma ba yana daga cikin azaba ka yi ma Allah wani laifi ne sai ya azabtar da kai ya kwace albarkan ilimin kuma ji wani ashe duk wanda Allah ya ba shi ilimi sai ka ga ya daina aiki da wannan ilimin to abin cika a gani yayi ma Allah wani laifi ne Allah ta'ala ya saka mai ta hanyar azabtar da shi a kan wani. kuna da wannan Allah ya taimake ka ilimin ka yi amfani da imani mutane da yawa sun yi karatu amma bai amfani su ba to kai sai ka duba yanzu karatunka yana da amfani kuma kana ɗabba ƙashi yadda ya kamata ko kuma kana faɗa da baki ne kawai misali in har karatun ba shi da amfani to ka san fa cewa akwai matsala ka yi wa Allah laifi ne misali Allah shi kiyaye na'am qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce wa qawlihim qulubuna qul da kuma maganar su da suke cewa su yahudawa suna cewa zuciyar mu yana cikin loba zuciyar zuciyar mu an lallace shi da wani kwas ba misali, wato ba ma cikin gaskiya su da kansu suke faɗa ma annabi mu. wato an sa masa wani kwasfa an sa masa wani lullubi wanda gaskiya baya iya shiga cikin sa bal taba Allahu alaiha bi kufrihim sai Allah ya ce a'a Allah dai ya toshe wannan zuciya saboda kafircin su me yasa aka toshe zuciya kafirci da suka kafirta sai Allah ya musu azaba da toshe musu zuciya fala yu'minuna illa qalila ba sa imani sai kadan daga cikin suke imani وقال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما كما كما لم يؤمنوا به أول مرة. Allah yake muna jujjuya ainihin zukatansu da kuma idanuwansu kamar yadda ka san ba taba imani da shi ba tun farkon lokaci. Wa nazaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Za mu bar su cikin dagawan cikin wuce gona da gidan suna ta dimuwa. An gane wannan Kaga waɗannan mutane saboda sabon Allah su sai Allah ta'ala ya juya zukatansu da idanuwansu yadda ka san ba taɓa imanin shi ba a da sannan kuma sai ya bar su cikin ɗagawa suna ta a ashe da zarar mutane sun bar gaskiya sai Allah ya bar su su ta dimuwa cikin ɗagawa yanzu ka duba ƙasashen turai wani irin ci gaba ne ba su da shi na kibiya wani irin ci gaba ne ba su da shi na tattalin arziki wani irin ci gaba ne ba su da shi na karfin makamai amma da mai Allah ke musu azabar su eh yanzu ƙasa yanzu kan kasa kamar America da Allah ya masa azaba an cire masa imani ko ba gano wannan ba yanzu gashi duk abin da suke so suna da shi amma ba su da imani menene amfanin wannan jin daɗi da kake da shi ba su da imani kawai rayuwa na dabba ka ci abinci ka ji daɗi a duniya kana gamawa ka mutu ka shiga wuta ka dawoma cikin ta akwai azaban da yi wannan to kasashen turai ana cewa sun ci gaba to wannan irin ci gaba mai hadari shi yake ko yana ƙara haƙawa yana ƙara dutsewa ciki yana ƙara haƙawa yana ƙara dutsewa zirewa ya gari kawai ya ji shi kawai ya kasa fitowa daga cikin ruwan sai mutuwa to su ma za ga wasu musulmi suna sha'awar ƙasashen turai suna sha'awa ya halaita da lamin mali amerika eh da ma a ce muna da misalin irin yadda amerika ce da shi inna hala zuwa hazin azim lallai amerika tana da wani babban rabo mai girma amma manyan malamai da za su ce muku masu ilimi wanda suke riskan abu yadda ya kamata da ce wani da kuma sababun lahi khairun liman wa amina salih kai shanku. ladan Allah shi ya fi alkhairi ga wanda ya imani ya aiki da kyau in kana da hankali an gane ka mutu da talaucinka ka shiga aljanna ya kuma alkhairi da ka samu irin wannan jin daɗi irin na kasashen turai sun samu duk abin da suke so amma ba yan wuta ne inna ma yuridu Allahu li yu'adhibahum bi hadhihi al-sakila hayati dunya eh? Allah yana so ya azabtar da su da wannan jin daɗi ne a rayuwar duniya kuma rayukansu su fita suna kafirai to me amfani wannan rayuwa babu amfani an gane ko to wani da za a tambaye shi ma ce to daga mutu kafiri da a baka rayuwa irin na'a daga daga shiga aljanna da kuma ka samu rayuwa irin na amerika wallahi wani zai ce gare ya samu rayuwa irin nasu wanda bai san abin da yake yi ba bare da gaske a ni wani aka ban labari ba ce wai billahi lazi nan da shekara kaza sai yayi kudi ya shiga luwadi gana gana luwadi ka ta gana an yi an yi ban luwadi yace billahi lazi ya kuma yin kudi ne kawai kuma sai da ya kudin kaga me zai doka ya baki kudi luwadi to kuma nan gaba a ce ya bar luwaɗi zai yi zai yi ba ya yi arziki ta hanyar luwaɗi kuma shi ya yi zai shiga wutan ya san luwaɗi ba kyau shi abin da ya sa yake luwaɗin kuɗi yake so kawai ya riga ya fahimci ba ka da mutunci a duniya in ba ka da kuɗi to yana so ya kwato ba kanshi mutunci kanshi to akwai mutane irin wannan wani kafin cewa hanyar da aka fi samun kuɗi cikin sauƙi shine da zarar mutum ya ɗan kauce hanya sai shi ya taimaka mai amma kana neman guminka za ka daɗe kana nema ba za ka yi irin ƙazamin kudin na mazirin rufin asiri an gane wato ba a cewa ana iya samun mutum mai neman halar kuma ya yi kudin kudin nan mai yawa zai yi yiwuwa amma mafi yawan masu yin kudin mafi yawan su sai sun kauce hanya to wani ya gwammace ya samu kudin kudin ya yi masa yawa amma ya shiga wutan Nama. ya ta ya zama kafiri in zai azumi sa wani zai iya zuwa ya yi luwaɗi da mahaukaciya yana kakan mahaukaciya ko yana zane da ita ko yana luwaɗi da ita saboda neman arziki duk ana yin haka an gane wani ya gwammace ya zo ya bauta ma aljani ya shiga ƙungiyar asiri in ya san zai yi wannan wadata shi dai yana so in an gan shi a mutunta shi babban mutum ne shi kaza kaza ba shi Allah da sauransu na a kware da gaske to irin wannan shine abin da ake magana da yawa daga cikin mutane abin da suke yi kenan in ka ga mutum ka gan shi da karatu amma karatun nan baya ɗabbaka shi a cikin rayuwarsa to azaba ne ake masa ka ga mutum da dukiya amma dukiyar nan baya bada zakka dukiyar nan baya taimakon talakawa dukiyar nan baya taimakon addininsa dukiyar nan baya sadar da zumunci da shi yan uwansa baya ba cin wannan dukiya to cewa ana yi masa azaba ne da dukiyar an gane ko shi ne abin da ake nuna mana nan to amma mutane da yawa ba sa riskan wayan sai su dauka kawai mutumin da ake ma azaba shine wanda yake jin yunwa ko kuma wanda yake fuskantar barazana na tsaro ko kuma wanda yake fuskantar bisa ce to aiwa yanzu su ake musu azaba ai azaba shine talauci kawai da kuma rashin kwanciyar hankali to yanzu daga mutu cikin talauci da rashin kwanciyar hankali da ya zama to ka mutu da wadata amma kuma ka zama kafin yaya su fage Allah shi kiyaye na'am wa qal falamma zagu azaga Allahu qulubahum sai ke cewa falamma zagu a lokacin da suka karkace su kafirai A azaga Allahu qulubahum sai Allah ya karkatar da zakatan su shine sakamakon da ya mutu na azabtarwa wallahu la yahdi alqawm alfasiqin Allah baya shiryar da kai fasikai kai ba sa cimma burin su qala ibn alqayyim rahimahullahu ta'ala al-allama ibn alqayyim Allah ya kara masa rahama ya faɗa a cikin zadul ma'ad waman lahu ma'rifatun bi ahwalil alam yace duk mutumin da yake da masaniya game da halayen duniya halin da duniya ke ciki wa mabda'i da kuma mafara na duniya ya arif anna jami'al fasadi fi jawwihi wa banati wa nabati wato zai san cewa lallai dukkan wani lalacewa duk wani barna wanda ke faruwa a cikin a cikin yanayi a cikin yanayi na duniya da kuma cikin tsirrai irin bannan da ke faruwa cikin tsirrai wa haiwani da bannan da ke faruwa cikin dabbobi wa ahwali ahli da kuma halayen mutanensa حادث بعد خلقه بأسباب اقتدت حدوثه يا ودوا إن نمبر نم sun faru ne bayan Allah ya riga ya halicci halitta sun faru ne bi asbabin iqtadat hudusun da wasu sababba da suke hukunta faruwarsa akwai sababba da suka hukunta faruwar wayannan abubuwa gabaki daya walam tazal a'malu bani adam wa mukhalafatu lirrusul wato ayyuka na bani adam ba su gushe ba da kuma sabawansu ga manzanninsu ba su gushe ba tuhdisu lahum min al-fasad al-am wal khas ma yajlibu alaihim min al-alam wal amrad eh wato ayyukan bani adama da kuma sabawansu ga manzanni ba su gushe ba suna fara musu da ainihin barna gaman bai barna wanda yake am da kuma barna ke bantacce ma yajlibu alaihim min al-alam wanda yajlibu alaihim min al-alam wanda yake janyo musu raɗaɗa wal amra da kuma ciwuka wal asqam duk dai ciwuka was sawa'in yake janyo musu annoba kala kala wal qu'ud kuma yake janyo fararruka duk dai wal judub duk dai fari wa salbi barakatil ardi wa thimariha da kuma zare ainihin albarkocin kasa da kuma ainihin ƴaƴan itacenta wa nabatiha duk da ƴaƴan wato da kuma tsirrai wa salbi manafi'iha da kuma zare amfaninta ba lokaci zai kaga Allah ya saukar da musiba wanda zai zare amfanin ainihin wannan abu za ka abu ne wanda za yana da amfani in ba ga ya daina amfani an gane ko yanzu kaga akwai akwai bishiyoyi wanda za ake cewa idan ana ciwo kaza in kana ciwo kaza ka sha zaka warke sai ga yanzu nan sha an warkewa Allah ya riga ya zare albarkan wayannan abubuwa din an bayyana auli kusani ko kuma tauyewar su ga sun tauye kowa zai gaya ma cewa ainihin wato albasa na da da na yanzu ba ɗaya bane tafarnuwa na da da na yanzu ba ɗaya bane duk za a nuna maka a nuna maka cewa na da ya fi albarka in ma magani ake so a yi na da ya fi to duk irin wannan gaba ɗaya barnan da ɗan adam ke yi yana janyo ainihin Allah ya kusar da ainihin amfaninta ko ya tauye ta na'am to mu umuran mutatabi'a suna ta suna tanyowa ai ma yajlibu alaihim ko yajlibu ah, tuhdahu yana fara musu da umuran al'amura mu mutatabi'a a jere yatlu ba'daha ba'dan sashen su yana bin sashi in ilmuka فإن لم يتسع علمك لهذا فاكتب بقوله تعالى تقيلا kila kace gaskiya wannan magana yayin zurfi da yawa ilimi na bai fada daga wannan ba ilimi na bai kai da zan iya gane wannan bayani na ibn qayyim ba inda ibn qayyim yace idan ilimin ka har bai da fadi da zaka iya rubuta wannan magana da muke faɗa cewa sabon Allah yakan fara da musibu ga ainihin azarar samaniya yakan fara da musibu a cikin tsirrai yakan fara da musibu ga dabbobinmu yakan fara da musibu ga yanayin zamantakewa na mutane da sauransu in ka kasa gane wannan bayani kila bayani ya maka zurfi ko hankalinka bai kai ba to ka wadatu da maganar Allah da yake cewa ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ماشي كده بقى eh barna ya wa barna ya bayyana a cikin tudu da teku me yasa ya bayyana bima kasabat aidina saboda abinda hannayen jama'a suka aikata ko wato za a ga wani lokaci sai ga mutane su da kansu sai su ga sun gurɓata yanayi sai a samu ainihin gurɓacewar yanayi a duniya ga baki ɗaya daga wani lokaci hayaki ya game duniya gaba ɗaya har ma ana cewa yawan hayaki da yawan hayakin da ake samu a kamfuna ake samu a motoci ake samu a kaza a kaza da sauransu suna janyo barna wanda za su hana ma ruwa sauka an gane ko to akwai irin abubuwan da dan adam ke yi na barna kala kala wanda irin wannan barna yana janyo musiba a doron kasa na'am wa nazzil hadhihi al-ayata ala ahwali al-alam ka saukar da wannan aya wato ga halayen duniya gaba daya wa sadiq bayna bayna al-waqi'i wa bayna kuma kai mutabaka tsakanin abin da ke faruwa da kuma tsakaninta wa anta tara kaifa tahdusu al-afat wal 'ilal kai kana ganin yadda aibubbuka ke faruwa da illoli kulla waqti kowane lokaci istimar wa zargi wal haywan kana ganin kowane lokaci aibubbuka na faruwa da illoli a cikin 'ya'yan itace da kuma shuka da dabbobi eh? za ga 'ya'yan itace sun samu matsala shuka sun samu matsala dabbobi sun samu matsala wa kaifa yahdusu min tilka al-afati afatun ukhra mutalazima yanda yake faruwa daga wayannan aibubuka a samu wasu aibubuka daban kuma masu lizintar juna ba a zo ha akhidun bi rifqabi ba wanda sashen su yana riko da wuyan sashi wa kullama ahdatha an-nasu zulman wa fujura sai malam ke cewa ibn qayyim cewa duk sanda mutane suka fara da zalunci da kuma fajirci أحدث لهم ربهم تبارك وتعالى من الآفات والعلل في Sai Allah الله تعالى ya fara musu. Allah ya fara musu ya fara musu min al'afat aibubbuka da illoli fi azbiyati cikin abincinsu wa fawakin da kuma kayan marmarinsu da kuma yanayinsu iska sai ga hatta iskar da suke shaka sai Allah ya sanya matsala a cikin iskar wa miyahihim da ruwan da mutane ke sha wa badani eh da da wani ne ya san cewa dan ka sha ruwan ya ulsa abin nan a typhoid eh? yanzu ya ce wai mutum sha ruwa a rafi typhoid in ka sha ruwan famfo typhoid in ka sha ruwan ne ko mai typhoid eh har ruwan bawal ma akwai typhoid ko <laughs> to kun to wannan maganar typhoid din da ba a san da shi ba to zunubin da muke yawan aikatawa sai Allah ya fara mana da ciwo ya kamata ruwa ya zama ya komai sauki kamar yanzu mataki ya kai yanzu wanda za a ce to yanzu in ka ci abinci sai ka sha ruwan dari da hamsin sannan sai ka sha tsawon wata nan gaba ana cewa wai fiye watan da ake siyan nan ba shi ma kanshi ba wai mai kyau bane yauwa idan kana da typhoid ka daina shan fiye wata sai da koma shan mai tsawon wata shi wani ba ba bane dan kudin da kake da shi da zaka dan ririta gashi kawai zai kare a wajen ruwa to nawa mutum zai sha ruwa a rana in an ce za ka rika shan ruwan wata to sai ka sha ruwa ɗari hudu da hamsin kawai kullum kai kaɗai to yaran raka ba matar ka ba kana da mata uku kuma ta hudu wace tsawon wata nawa an fahimta ko to duk ire-iren wayan abubuwa suna faruwa duka ga abin da da can zai da wahala a gare mu sai zama to mana mai wahala kuma abin da yake da can ba ciwo ba da sai zama ciwo an gane ko da can za a ga mutane su ɗibi ruwa a rijiya sun sha ba su da matsala ba ma yanzu mutum yana sha ya jawo kanshi bala'i kenan sai ga ana ta nuna ma ka yi kaza ka yi kaza wani ruwa ya shawo to shan ruwa ya zan bala'i shi mai hmm? to irin wannan shine abin da ake magana in dai mutane sun ƙara zalunci da fajirci sai Allah ya tsara musu da nau'i nau'i na ciwuka a cikin abincinsu eh? da kayan marmarinsu da kuma yanayinsu da ruwan da suke sha da jikinsu da su ma sai Allah ya tsara musu da wani abu yanzu ka duba yanzu mutumin yanzu ga mutumin da su daya fata musu dai ba irin abin da mutumin da zai aikata na aikin ƙarfi mutumin yanzu ba zai iya ba an gane ku? aha na'am wa bidanihim wa khalqihim wa suwari eh da halittar su da kuma surorin jikin suka wa shikali da kuma yanayin siffan halittar su wani lokaci ma hatta siffan halittar ma sai a canza wa akhlaqihim kai yana ma shafar dabi'un su ma من النقص والآفات ما هو موجب أعمالهم وظلمهم وفجورهم wato suna suna fuskantar nakasu da kuma aibubuka wanda ayyukan ne da zalincin su da fajircin su ya wajen samu wannan a gane ko zalincin shi ya wajen wannan ولقد كانت الهموم من الحبة وغيرها أكبر مما هي اليوم to ibn qayyim akwai kawo wani misali ko kuma malam zai kawo wani misali daga madani al-jazairi sai yana cewa hakika ya kasance kwayan hatsi kama ce kwayan ah, hatsi na alkama da waninta ya kasance da sun fi girma fiye da yadda suke yanzu kun gane ko alkama da muke gani yanzu wato girman su ne yanzu bai kai na da ba da sun fi girma kama kana ta'aba na'am na'am kama kana ta'aba na'am eh وقد روى الإمام أحمد بإسناده أنه وجد في خزائن بعض بني أمية سرة فيها حفظة حقيقة إمام أحمد بن حنبل يروي سورة إسناده cewa an samu a cikin taska na wasu sashe daga cikin ƙabilan banu umayya an samu suratu wani jaka fi ha a cikin akwai alkama amsala na wattamri eh wannan alkama girman shi ya kai kwallon dabino ba alkama ba an gashi gashi gwamnati ne girman shi ya kai wannan dabino an rubuta a gare ta haza kana yambutu wannan ya kasance yana tsorowa ne kwanakin adalci wannan alkama yana tsorowa ne kwanakin da ake adalci amma da jama'a suka karkace suka daina yin adalci suka koma suka lalace sai abin ya shafi hatta ainihin kwayan hatsi da ake shukawa an gane ko girman shi ya ragu albarka ma ya rabu wa hadhihi qissatu dhakaraha fi musnadihi ala isri hadithin rawahu yau wannan kissa din ya ambace ta a cikin musnad din shi wato ƙarshen wani hadisi wanda ya ruwaito shi Imam Ahmad wa aktaru hadhihi al-amrat wal afat al-amma sannan shi ma Ibn Ma'in ya ya ruwaito wannan asari a cikin tarihinsa da Ibn Abi Shayba shi ma ya ruwaito mafi yawan wa'annan ciwuka da wa'annan aibubbuka na gaba daya basiyatu azabin uzbat bihi al-umam al-salifa wato ragowa ne na azaba wanda aka azabtar da shi ga al'ummomin da suka gabata thumma baqiyat minha baqiyatun mursada sannan sai wasu ragowa suka wanzu wanda aka yi takon su aka ajiye su liman baqiyat alayhi baqiyatun min a'malihi Da wanda ragowa ayyukan suka rabu gare su hukuman qistan wa qada'an adlan wannan hukunci ne na adalci kuma duk dai kaza duk dai hukunci ne na adalci wannan kamar adabu tafsir ne wannan hukunci ne na adalci iya abin da muka aikata da haka Allah ya mana azaba da shi wa qad ashara an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ila hadha bi qawlihi fi ta'un hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi ashara yayi ishara zuwa ga wannan da cewarsa yana magana kan annoba sai annabi ya ce mai sallallahu alaihi wasallam baqiyatu rizqin aw azabin ursila ala bani isra'il yace annoba ragowa ne na ainihin rijizin datti ko ragowa ne na azaba wanda aka aiko da shi ga bani isra'il annoba da kuke gani a saukar da ainihin amai da zawo eh? kwalara ire-iren wayannan ciwuka to ragowa ne na azaba wanda aka aika wa bani isra'il shine yawan har yanzu وكذلك سلط الله سبحانه وتعالى الريح على قوم سبع ليال وثمانية أيام هكذا الله يارن جاير ده إسكا دون سمتاني إيه واتو دري بقوي لقوانكي تفص ثم أبقى في العالم منها بقية في تلك الأيام سنسي الله يوزن رقوة هل يرضى خير من النوع إلى إسكا الله يوزن رقوة أشكوا ينقوانكي وفي نظيرها عزة وعبرة a cikin tsara su akwai wa'azi akwai abin lura a ranar wato Allah ya basu ne su zama abin lura a gare mu mu kula mu ji tsoron Allah subhanahu wa وعليكم Hmm. an samu dare bakwai sai gari ya waye sai zama takwas dare na yi iri takwas eh. walaikun salam musiba ta gana cewa ita musiba tana zuwa ne don allah ya jarabu mutane da ita Allah ya kanjara mutum da musiba dan ya kankare ne zunubai mafi yawan zunuban da muke fuska mafi yawan musibun da muke fuska, ta gaskiya zunuban mu mafi yawa ba za mu ci duka ba akwai musibar da Allah yake jarraba mutum da shi laifin wani ne amma zai shafi wani hmm? shine can wannan ah, ayan na akan da gobe wata ku fitna kan la tusibar da zina zala mu minkum khassa kaga laifin wani ne ya shafi wani ana samun wannan Eh. yau ka ƙara makawa ayan ma da muke so kaga wannan ya ƙara tabbatar ma da wannan magana idan muna so mu halakar da wata alƙarya me yasa ake so a halakar da ita wa ma kunna mu'azzibina ta na ba'a rasulahu to in har kaga Allah zai halakar da wata alƙarya ai wato Allah baya halakarwa wa ahluha muslimun in dai mutanen suna masu islami ne wa ma kana rabbuka liyuhlika alqura bi zulmin wa ahluha muslimun Allah bai kasance zai halakar da wata alƙarya da zalunci ba alhali mutanen ta suna kokarin kawo gyara ba zai yi ba to in har muna so mu halakar da alƙarya kenan alƙarya nan ba sa kokarin kawo gyara to amarna musu da biya sai mu umurci yan lagwada an gane ko masu hannu da shuni masu jin daɗi fa fasa biya sai su yi fasikanci a cikinta fa haɗa alaiha alƙawar sai kalmar azaba ta tabbata a gare ta fadda barna hasar jira sai mu zarkace ta zarkacewa kaga ayan ya ƙara tabbata mana an zarkace su ne da da zunubin an gane wannan ko ba ko salam ai aya ba ce talakawa su da ba aya ta nuna za a yi wa talakawa azaba ne da yan dagwada su shugabannin su ne Allah zai a akan talakawan wa kazalika nuwalli ba'dan zalimin ba'dan bima kanu gurshi shine fasarar aya haka muke shugabantar da sashen azzalimai akan sashe saboda abin da suke aikatawa su talakawa sun yi laifi to Allah ta'ala in ka shi musu azaba sai ya dora musu wanda ya fi su in su azalimai ne kanana sai ya shugabantar da babban azalimi a kansu an gane to wannan shi kuma me ya jawo musu bi ma kanu yaksubun saboda abin da suke aikatawa an fahimta ai aha wa alaikum salam Thank you. ai abin da ya kamata ya fi karkata gare shi shine cewa ya yi laifi ya ta roƙon Allah yana istighfari ayin ka ce mu yawaita istighfari to kila kama yi laifi ka manta ko laifin babba ne to kaga in har wancan ne kuma yana nan in na daraja ne kuma wancan dika ta istighfari Allah ya kankare ma kuma ya daga kare daraja hmm. ya kamata zai yi yiwuwa ya yi laifi wani kuma ba laifi ba ne wani kuma Allah na kiyar daraja shi amma Allah ya zarbi ƙasa haka duk a ce gaba ɗaya gari Allah ya zarbi gari da musiba to bai yiwuwa ka ga irin wannan ya faru a cikin gari gaba ɗaya ce ba wani abu da ya faru na laifi shi ɗan adam Allah ya kan jarraba shi in ma ya yi laifi dan Allah ya kankare min zunubansa ko kuma bai yi laifi ba Allah ya so ya daga shi kamar irin annabi annabi ayyub da Allah ya jarabe shi da musiba anni masabiya shaytan bi nusbi wa azab kaga annabin Allah Allah ya yi haka ne dan ya daga shi da daraja an gani inna Allah ta'ala in za a ahabba qauman ibtalahu Allah in yana son mutane sai ya jarabe su faman radiya falahu rida wa man sakhida falahu sukr wanda ya yarda da wannan jarabawa ya nemi lada wajen Allah zai samu yardan Allah wanda kuma ya fushi zai gamu da fushin Allah ka fahimce ni Na. a kwarai da gaske duk wani musibin da muke fuskanta a Najeriya da za mu karanta littafin nan to wannan maganin da aka bayar muka aiki da shi wannan za mu warke kama matsalar shi ne shan maganin ne sai wani ya ce magani ya yi ɗaci da yawa Eh? yana son magani ya zama mai zaki ya zai zaki ya ga ana cakar shugabanni shi ka aka bashi za ga nan ba ka fara nan majalisa saboda talakawa da kama ko Da yanzu ana ta ihu ne da haka masallacin na kama zai zaki. Iko da kan shi talaka in aka taba shi zaga cikin shi yi takwas. Ya zama abin tausayi, kalan tausayi da tsoro. Kama da za a ringa yin wa'azi akan shugabanni ne laifin nasu ne za ka za a gaya mai karya da gaskiya shi ke eh a nan ba wai ana cewa shugabanni ba sa laifi ba duk ana laifi abin da ake laifi wato idan talaka ya yi laifi sai Allah ya azabtar da shi da ta sama da shi an gane mafi yawan abin da muke fuskanta mu talakawa wato zunubinmu sai Allah ya jarabe mu shugabannin da muke so don su yi mana adalci sai Allah ya hana mu ko kuma za mu samu shugaba mai adalci sai Allah ya hana shi maka da za su taimake shi yin adalci eh gashi mai adalcin ne muna ta murna alhamdulillah yanzu talaka zai ji daɗi sai a dabaibaye shi da mutanen banza in ya bada umarni a yi adalcin su dalle su hana to ya za ka yi tunda shi kadai bai sai aiki ba ko zai yi mutum da ya kadai ya karanta ainihin kasa gaba ɗaya da adalci ba zai yi ba dole idan bincike ne ana so a bincike masu kaza masu kaza za a sanya zai sanya wakilai ne to sai sun samu shugaban amma wakilan shugaban shi ke an gane ko na eh. a ƙwarar da su kusa da sosai abin ba a cewa komai duk gaba ɗaya da shugabannin da talakawa duk ana yin laifin a gani amma abin da ke nuna mana dai wato Allah hannu wata ala ya jarabi su talakawa dama ai su suka fi yawa ko shugabanni yan kaɗan ne inda za ka lissafa yawan shugabannin najeriya ba su da yawa mafi yawa talakawa su su ne to su kuma talakawa nan suna so su ji daɗi suna so a yi musu adalci amma su ba sa so su yi wa kansu adalci su talakawa suna zalunta kawo kansu amma kuma suna in suka ji ana magana adalci farin ciki suke sosai amma tsakanin junansu ba zalunci an gane wannan ko sai ka ga ba a yi ba juna adalci sai ga mutum ya karɓi bashin ka iri-iri kana ganin shi ahalin sunna ka zafa bashi bashi ya dalle ya hana ka kuma yana nan yana kallon wasu ne a zalimai eh ka ya bai in ya zo neman bashi a wajen kaɗin nan ya sun fiyar da kai wallahi gobe gobe zan zo shi to billahi da zai akwai wani bawan Allah shekara biyu kenan ya karɓi kuɗin wani bawan Allah an yi an kuɗi ya fito kuɗi a dinkiwa an buga an haɗa shi shi wannan ɗin an haɗa shi da wanda ake ganin masu daraja za su iya yi magana wannan yanzu an yi magana a biya gagara na? ba ba yana da shi ya fi ƙarfin wannan kudin wallahi shi da aka wani ma da aka yi magana ya ce kawai insha Allah magana ya kare kawai je zan tura mai akan irin kawai kan ma a wallahi har yanzu bai biya ba to haka abubuwan suke tafiya sai ga irin wannan kuma kaidin ne daga an taba ma naka kuma za tana ta ihu amma kaidin din nan ka iya zanne mai sauran mutane haƙƙin su kuma sannan duk wani abin da ya shafi zalunci da wasu abubuwa na kauce hanya su ka iya amma kuma ka kowa baki wajen ƙoƙarin neman haƙƙi eh Allah shi kiyaye na'am wa alaikum salam wanda kenan yi e, ƙwarai da gaske a su ai da ka je garin ka gani shi da ka na garin kaga irin yadda mutanen garin ke rayuwa saboda akwai akwai wanda ya wata magana yake cewa to shi ana fi cewa gari ne wanda suna da asiri suna da kaza to wai duk me yasa kuma suka kasa yin komai shi wannan halin an ce matsafa ne har ana tasowa daga nan a gecen wajen nan a nemi a nemi asiri a yi kaza a yi kaza to duk asirin na yake wanda nan da ya kamata asirin ya yi aiki eh daga mutum ya zo zai harbe ka kawai zai harbe kan shi to sai ya zama to an zo an musu kace kace a cikin gari kuma an musu kare kare har yanzu ba a samu zaman lafiya ba Me kawo wannan ya nuna akwai abin da sai yi wa Allah shine Allah ya nuna musu iyakan cewa tsafin su ba zai amfane ku ba sai ku koma gare ni eh Allah shi kiyaye barakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk